يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 23 بقية وطن رمضان هجرة 1439 بين يدي الشعب يبقى تنشيدا شكرا تقوديو وهو مشاهد من أفاتن كمل تفسير صورة الإسراء اليوم إن شاء الله كذا آية كستين لك كعشان صورة الإسراء ينا مغنى نيكا كان درجة القرآن أقيم الصلاة لدلوك الشمس الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس الله تبارك وتعالى يجمع النبي صلى الله عليه وسلم tsayar da sallah daga karkatawa rana karkatawa rana daga tsakiyar sama ila ga sakin lai har zuwa dubun dare da ƙur'an al-fajiri kuma tsawwala karatu a sallar asuba inna ƙur'an al-fajiri kana mashuda lalle karatun al a sallar bi lokaci ne wanda ake halattansa to mala'iku suna halattar wani lokaci saboda hadisin al-imam bukhari wanda yake kitabul azan babu fadli salati al-fajr fi jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace fadlu salati al-jami'i ala salati wahidi 25 daraja idan mutum yayi sallah a jami'i yana samun lada ninki 25 akan yayi sallah shi kadai wa tajtami'u mala'ikatu layli wa mala'ikatu nahari fi salati subhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikun dare da mala'ikun yini suna haduwa a lokacin sallar asuba bayan Abu Hurairah ya karanta da hadisin nan sai ya karanta wannan aya da muke kanta wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashhura malamai suna cewa abinda Allah ke nufi da Qur'an al-Fajr ka daje kana karatun alkur'ani a sallar asuba kuma duk wanda ya dubi ya yi nazari game da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda manzo Allah yake karatun alkur'ani a sallolinsa idan ka yi nazarin waɗannan hadisai za ka tabbata manzo Allah yana dadewa a kira'a a sallar asuba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa umarni wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul masajid babu fadli salati jama'a لفظا الإمام مسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وتصلر جمعي تادر لا درس متن يصلى شي كدai da 25 nan ma Abu Hurairah ya karanta wannan aya wanda ke tabbatar da lallai a sallar asubahi mala'iku suna kuma akwai wata riwaya tashi akwai hadisinsa wanda yake cewa ya kuna fi kun mala'ikatun bin layli wa mala'ikatun bin nahar mala'iku suna mai wato aikin juna a kan suna karban juna saboda tsaron dare da rana wa ya mai fi salatin fadir wa salatin asir waɗannan mala'iku suna haduwa a sallar asubahi da kuma sallar la'asar mala'iku da suke tsaron yan adam kashi biyu ne akwai waɗanda suke aikin rana akwai waɗanda suke aikin dare wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cikinsa yana cewa lokacin da suke haduwa shine lokacin sallar asuba da sallar la'asa saboda haka yasa waɗanda salloli suke da daraja suna da kima lokuta ne da mala'iku suke haɗuwa, <clears throat> mala'ikun da suka yi aiki da rana da waɗanda za su karɓe su waɗanda za su yi aikin dare sai a haɗu a sallar la'asa haka nan kuma sallar da su asubahi waɗanda suka kwana suna aiki su haɗu da waɗanda za su karɓe su da rana sun ma ya arujun lazina ya fi fikun ba fi kun fa ya tsaruhun bayan waɗanda suka kwana tare da mutane sun koma ga Allah tabaraka wata'ala Allah zai musu tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa a'lamu bihim Allah ya fi su ma sanin halin da dan adam yake ciki amma tunda an ba su aiki za a musu tambaya wannan tambayar ba wai Allah bai san halin da dan adam yake ciki bane Allah ya sani kaifa taraktu ibadi yaya kuka bar bayina za a tambayi waɗannan mala'iku da suka koma waɗanda suka yi aikin dare Allah zai musu tambaya a wani yanayi kuka bar bayi na waɗannan mala'iku za su ce tarakna hum wa hum yusallun mun bar su suna sallah wa atainahum wa hum yusalluna kuma mun je mun taras da su suna sallah wato wannan shaida ake so ta samu akan kowane musulmi saboda sallar la'asar din nan mala'iku za su ba da shaida yadda suka bar jama'a idan ba ka nan ba za a ba da shaida hada kai ba a sallar yi ba mala'iku za su ba da shaida mun ba su suna sallah mun tarar da su suna sallah da hadisin yana sai bukari eh, inda imam bukari ke fassara wannan aya da kuma suratul qadri ta arjun mala'ikatu war ruhu ilayhi haka hadisin yana sahihu muslim yana babu fadli salatai subhi wal asr don haka lalle sallar asuba da la'asar suna da daraja kware ibnu kasir yace ka aqamuna alaikum harasun bil layl wa harasun bin nahar masu tsaro akwai na dare akwai na rana wadanda suke aiki akan dan adam me suke tsarewa yahfazunahu min al aswa min al aswa wal hadisat wadannan mala'iku suna tsare dan adam daga musibu da yawa wannan haka Allah ya faɗa a suratul ra'd aya ta 11 lan kullu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah mala'iku ne wadanda suke tsaron dan adam ta gabansa da ta bayansa baya ga mala'ikun da suke rubuta aikinka akwai masu rubuta aikinka ɗaya yana rubuta alkhairi ɗaya yana rubuta sharri sannan ga waɗannan mala'iku masu tsaron ka ɗaya yana ta gaban ka ɗaya yana ta bayan ka. ibn kasir ya ce fahuwa bai na arba'ati amlakin bin nahari wa arba'atin akari na billail badala shi dan adam da rana yana tsakanin mala'iku hudu in dare ya yi yana tsakanin mala'iku biyu waɗannan mala'iku kowa da irin aikinsa mai allah ta baraka wata ala ya ce a gaba ومن الليل فتعجب به نافلة لك عسى Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a dare hajjar bihi na nafilatan laka sai ka hana idonka bacci da shi shi ne ta hajjar bihi ka hana idanunka barci da shi alqur'ani wannan na nafilatan laka a matsayin ƙarin lada ne gare ka ƙarin farilla wasu malamai suna cewa ƙarin farilla saboda aka yi sa sallar tahajjud ta zama farilla ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dole dole ya tashi ya ibada cikin dare idan aka ce at-tahajjud wato Allah yana nufin wa min al-layli fatahajjad bihi yani qum ba'da nawmika wa tahajjud la yakunu illa ba'da an-nawm sallar da mutum yayi a bayan yayi bacci ita ce ake kira at-tahajjud saboda ka sallan dare na ƙarshe wanda shine abinda duk malamai suke fassara wannan kalma da ita akan ce ta hajjada idan kama ba da ma nama amma hajjada idan nama sau da ka tahajjud ibada ce da ake a bayan an yi barci Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika tashi a cikin dare yana ibada kaga aka ce na filatar tallaka wannan ƙarin hukunci ne gare ka ko kuwa ƙarin lada ne gare ka da aka ce ƙarin hukunci gare ka bai zama farilla gare mu ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam farilla ce gare shi wanda malamai suna cewa daga baya Allah tabaraka wata'ala ya dauke wannan wajibcin akwai wanda ke ganin mu kuma ya tabbata suna gare mu har abada idan kana ibada a cikin dare asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda akwai tsammanin Allah zai tada kai a kiyama ya baka wani mukami na yabo saboda yi sa duk mai neman alkhairi to dole ne ya hana bacci ya hana idanunsa bacci a dare duk mai neman wani alhari annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka hana idanunka bacci ka tashi cikin dare ka yi ibada idan ka dage to akwai wani mukami wanda Allah zai baka a kiyama wanda wannan mukami duk yan adam sun sun yaba maka a kansa kaga ibadar dare tana da falala wanda kuma hakan ya tabbata cikin hadisin al-Imam Bukhari wanda yana fassarar wannan aya da al-Imam Bukhari akwai babin da yayi asa an yaba asaka rabbuka maqama mahmuda hadisi na 1748 ya kawo hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa yasiruna yawmal qiyamati juffa kullu ummatin tatba'u nabiyaha a ranar kiyama kowace al'umma za ta bi bayan annabinta za su rika cewa ai fulani ishfa lana wani ka cece mu hatta tantahi shafa'atu ila rasulillah har ceton nan zai karaso ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne annabi aka ce yayi ceto zai ce ba aikin sa bane manzon Allah ya ce fa zalika yawmun yab'athuhu Allah tabaaraka wa al-maqam al-mahmud wannan rana ce da Allah zai bashi mukami na yabo mukamin da dukkan dan adam zai yaba masa saboda ana bukatar a yi hisabi Allah bai wata ala bai zo ya yi hisabi ga mutane ba saboda haka manzon Allah zai ceci yan adam zai roki Allah wata ala a yi ceto a yi musu hisabi wanda a dalilin haka Allah zai mu bayan hisabi to duk yan adam sai sun yaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana wanda annabi da kansa ya faɗi wannan hadisai da suka zo da wannan magana suna da yawa استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من يتهل إلى الإسلام duk wani malami a tarihin musulunci ya tabbatar da abinda Allah yake nufi da wannan aya Allah zai ba mu annabi Muhammad damar ceto a ranar kiyama duk malamin suna sun yarda da wannan a tarihin musulunci babu wani malamin da ya gardama shi wannan ya zo cikin majmu'u fatawa mujallal na 374 a mujallati na 23 shafin 282 malamin ya ce to in ka lura da nan eh, wannan ayar akwai albarka akwai daraja ta alkur'ani da Allah ya magana a ciki wa min al-layli fatahajjat bihi fatahajjat bihi nafila in dare yayi ka hana idanunka bacci da shi alkur'ani me yake karantar da kai yana karantar da kai cewa قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة ككرنت القرآن كان يصلى يا فيك زونا كي تتلاوى بصلى wanda shi ne babban abin da ayat take karanta da ka karanta alkur'ani a sallah yani ya zama tilawar ka kana yin ta ne a cikin sallah ya fi a ce ka tashi cikin dare ka zauna kana tilawar alkur'ani ba tare da nafila ba saboda wannan aya wa ma warada min al-fadl li qari al-qur'an yatanawal al-musalli duk inda ji an yi bayanin falalan karatun al-qur'ani inda duk kaga an samu hadisi da yake maganar falalan tilawa to tilawa na a sallah ne ba wai haka kawai ka zauna kana tilawa ba duk inda aka yi maganar falalan tilawa ba wai an kiyarda ka zauna ka karanta al-qur'ani din ba yana da falala amma inda duk kaga an yi magana to ka yi tilawan nan a sallah a azamu mimma ya tanawar gairau ya fi falala a ce ka yi tilawan nan kana zaune kawai kana karatun alkur'ani saboda ka idan za ka karanta izu guda ka rarraba wannan izun a cikin nafila ya fi falala akan ka zauna ka karanta wannan izu guda ɗin kawai ba sallah lakin man hasada lahu nishaqu tadabbur wa fahmu lil qira'a duna salati sai dai mutane ɗabi'a su daban-daban ce malamin yace akwai mutumin da shi tilawar alƙur'anin kaɗai zai iya yi idan ya haɗata da sallah sai ka sala ya same shi to idan haka ya zama ka, to ka yi tilawar ya fi a ce ka haɗata da sallah saboda ƙarshe in ka ce dole sai ka haɗa da sallah shaitan zai yi amfani da wannan dama ya raba ka da shauki da sha'awar makaratun karatun alƙur'ani yani ma kana an fa'ula la'akari da abin da ya fi amfanar mutum saboda haka ya sa, malamai suke cewa na ɗaya ka yi tilawar alkur'ani a sallah ya fi ka yi tilawar alkur'ani a zaune babu sallah saboda wannan aya na biyu babban abin da za ka yi na godiya ga Allah idan ya ma ni'ima to ba wai godiya da harshe kawai ba ne. akwai godiya da jikinka akwai godiya da jikinka bayan godiya ga Allah da harshe akwai godiya da jikinka me yasa Allah ya yi wa annabi umarni ya tashi a cikin dare ya hana idanunsa bacci ya rika nafila yana karanta alkur'ani saboda me saboda godiya ga Allah da mukamin da ya bashi wanda babu dan adam da ya samu irin wannan mukami shine mukamin ceto a ranar kiyama kaga sai aka ce tashi ka kama ibada saboda akwai kyautar da Allah zai baka ka fara godiya kafin ka kasan da yawa idan aka ce to kai zaka ceci mutane sai ce ah, to kuma shikenan nima na huta wanda zai yi ceto kaga kai ma kanka ai ka huta saboda ka sai ka miƙe kai ta bacci to ba haka bane duk mutumin da Allah ya mar babban kyauta to fa ya samu babban aiki na babban godiya ga Allah kar ka dauka idan Allah ya maka babban kyauta sai ka miƙe saboda ka da zaran ka kai martaba ta waliyin Allah shikenan sallan maka dena la lala in ka kai matsayin waliyin Allah to ibadarka kuma ta ƙara girma wannan shine abin da Allah ya karantar da mu ibada tana ƙara girma a lokacin da fahimtar ka ga Allah yake ƙara girma da duk idan da tafiɗin ka yake ƙarfi za ka ga ibada kana ƙarfi idan ka ga ibada kana ci baya sanin ka da Allah yana ci baya saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya mar wannan kyauta sai ya ce tashi ka zabo ka kama godiya in ka zuwa madarijus salikin yana mujallal da shafin fa inna shukra ya bil jawarihi wal hamdu bil qalbi akwai bambanci tsakanin ashukuru da alhamdu dukkan su godiya ne Allah ya raba su a jikinka kuma kowanne ana so ka idan ya baka ni'ima ana son ka yi alhamdu akan ni'imar Allah ana son a samu ashukuru akan ni'imar Allah me ya bambanta su alhamdu yana tabbata ne a zuciya da harshe saboda haka yasa kaga an fara da alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu godiya ga Allah ne da harshe da kuma godiya gare shi a zuciya amma ashkur fa kunu bil jawari godiya ga Allah ta gabakunka ka nuna wa Allah kai godiya da gabarka ita ce ashkur ba wai ka yi godiya da Allah da harshenka ba akwai sahabbai da suka ba da labari na farkon su Aisha Allah ya kara mace yarda matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba mu labari kaga matansa za su fi sanin ibadarsa a cikin dare tunda Allah ya masa umarni minal laili fatahajjat bihi Aisha Allah ya kara mata yarda tace kana yaqumu minal layl mamma Allah in ya tashi sallah da daddare yana dadewa hatta tatafakkara kadama sai da sawayensa suka tsatsage saboda tsayuwa tsayuwar sallah ya dade a sallah sai da sawaye suka tsatsage saboda haka ranan sai ta Aisha ta ce lima tasna hadha ya rasulullah dan me kake irin wannan wahala ta tausaya ma matar shi ta tausaya mar saboda tsananin ibada da yake me yasa kake haka ya rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara baya ga cewar kai Allah ya gafarta maka ma zunubinka na gaba da na baya kaga ita ma tana da fahimtar wanda aka masa gafara sai kwanta yi bacci ko sai manzon Allah ya ce to idan an min gafaran zunubin gaba da baya ai ba hutawa zan yi ba afala uhibbu an akuna abda shakura kaga nan ma baka huta ba idan Allah ya gafarta maka to nan ma baka huta ba domin dole kamar godiya godiya ga Allah ko godiya ga Allah ibada ce hadisi yana sahih bukhari inda yake fassara suratul fatih liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika in ka duba fasaran wannan aya da kuma sahihu muslim babu iksar al-a'mal wal ijtihad fil ibada hadisin yana sahih bukhari har yanzu kitabul juma'a akwai riwaya ta al-mughira bin shu'ba wancan riwayar aisha ne al-mughira bin shu'ba yace in kana nabi sallallahu alaihi wasallam da yaqumu li yusalli hatta tarimu qadamahu aw saqahu al-mughira bin shu'ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi yayi sallah har sai sawayensa da kwaburinsa sun kumbura yace fa yuqalu lahu za amar tambaya a ce dan me kake tsananta ibada haka fa yaqulu sai yace afala akunu abdan shakura ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba ku duba halin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mar babban kyauta ya gane an masa babban kyauta sai ya kare sai ya kare sai ya kare ibada Allah ka sami koyi da shi to ba Aisha ba ba al-Mughira kadai ba akwai Abu Huraira akwai Anas akwai Abu Juhaifa akwai shine Wahab bin Abdullah akwai An-Nu'man bin Bashir akwai Abdullah bin Mas'ud akwai Abu Salama wanda ya sha nono ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana Abu Salama bin Abdul Asad al-Makhzumi waɗannan duk sahabbai ne sun ba da labari in ka duba tafsirin suratul fath farkon aya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara Allah ya gafarta ma zunubi wato da ya gabata da wanda ya jinkirta sahabbai kuka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabura da ibada da ma baya yin ta'ada saboda yi Allah godiya kama hattan tafakhat qadama manzon Allah ya tsaya ibada sai da sawayensa suka kumbura sahabbai suke cewa ya rasulullah taf'alu haza wa qad ghufira laka ma taqaddama min zambika kana irin wannan wahala ta wajen ibada bayan an gafarta maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya a fahala fahala akunu abdan shakura idan an gafarta min ai ba zama zan yi ba me ya kamata yi manzo Allah ya ce ashe bai kamata zan bawa mai godiya ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa وقل رب أدخلني مدخل صدق وعفرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا الله يقويا مع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء wannan addu'a mun fi cancanta ya riko da ita shi sa Allah ya sa a cikin alƙur'ani Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa kul addu'a da zaka rika yi ka rika cewa rabbi adkhilni mudkhala sidqi ya Allah ka shigar da ni kyakkyawan mashigi wa akhrijni mukhraja sidiki kuma Allah ka fitar da ni kyakkyawar fita waje li min ladunka sultanan nasira ka sanya min hujja wato mai ƙarfafawa, mai taimakawa daga wurinka wanda ibn qayyim jawziya yayi magana kan wannan aya a littafin madarij salikin yana juz'i na 261 yace anan la shakka amara Allah ta'ala rasulahu an yas'alahu an yaj'ala mudkhalahu wa mukhrajahu ala sidq ba shakka wannan ayar abinda take karantar da mu Allah ya gaya ma annabi ka roƙe ni ka roƙe ni in sanya maka mashiginka da mafitanka su zama na gaskiya ka rika rukona akan haka wanda shine yazo a cikin suratul isra to fa fusira mudkhalu sirki wa mukhrajuhu bi khurujihi min makka wa dukhuli al madina wanda shine abinda malaman tafsiri suke fassarawa malaman tafsiri suna cewa lokacin da annabi zai hijira ne Allah ya ce masa to kafin ka bar gari yi addu'a saboda sha'anin tafiya ba ba mamaki garin da za ka je ya zamanto <clears throat> ya fi muni a kan garin da ka baro saboda aka yi sa ita tafiya ba ka sanin mai takunsa dole ne ka mika wa Allah ta wa kauta lokacin da mazu Allah zai fita daga Makka Allah ya ce to ga addu'an da zaka riga yi wanda shine abin da aka sanu malaman tafsiri suke fassarawa ya Allah ka sa fitana ka zama fita ta gaskiya shiga na Madina da zama shiga na gaskiya sai ce wala raiba anna hada ala sabili tamsil amma kar ka dauka saboda fita makka shiga madina ne kadai la rayuwar dan adam gaba ɗayan ta inji ibnu al jawziya tsakanin shiga da fita ne rayuwar dan adam saboda haka sa anan Allah bai ce fita daga makka shiga madina Allah bai kira sunan wani gari ba illa dai ka yi addu'a Allah ya sa fitanka ya zama fita na gaskiya shiganka ya zama shiga na gaskiya rayuwarka gaba ɗayanta tana tsakanin biyu ka shiga ka fita bai wuce haka ba rayuwar ɗan adam ba ta wuce wannan ba ka shiga ka fita to in ka roƙi Allah a kai idan Allah ya taimake ka to ka gama da duniya lafiya saboda aka yi sa wannan addu'an take da muhimmanci ya ce wa illa fa madakhiluhu kulluha madakhilu sadiqin wa makharijuhu makhariju sadiqin saboda aka in ka dubi rayuwar manzon Allah za ka ga duk inda annabi ya shiga shiga na gaskiya ne inda ya fita fita na gaskiya ne wannan addu'a ce da ya kamata mu rike ta duk sa'ilin da ka yi ibada ka rika sanya ta Allah ya ce masa wa qul ja'a kun ja alhaku wa zahakal batil Allah tabaraka wata'ala yake masa kace gaskiya ta zo kuma ƙarya ta bishi innal batila kana zahuka ai ƙarya dama mai bacewa ne idan aka ce zahuka ana nufin a halik ana nufin halikan ƙarya dama mai halaka ce ƙarya dama mai bacewa ce akwai hadisi Abdullah bin Mas'ud wanda yake sahih Bukhari babu wa qul jaa inda al-imam bukhari ke fassara wannan aya yana sahih muslim babu izalati al-asnam min hawl al-ka'ba annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda Allah ya koya masa waccan addu'a manzo Allah ya riko da wannan addu'a Allah ya taimake shi ya bar maka kyakkyawar fita ya shiga madina kyakkyawan shiga al'amuransa sai nasara suke samu aya ta gaba ta tabbatar mana fatu makka wato har Allah ya bashi nasara wanda shi ke nuna maka duk wanda ya riko da addu'a ya yi aiki da ma'anar wannan addu'a zai ci nasara a rayuwarsa ayan can ta baya tana magana hijira amma ayan nan da muka karanta tana magana akan fatu makka kaga hijira annabi ya ce Allah ya masa umarni ka riga yin addu'a sai gashi Allah ya bashi nasarar makka saboda haka lokacin da ya shigo garin makka Abdullahi bin Mas'ud yace da kala makka wa hawlal baiti sittuna wa salasu mi'atin nusubin riwaya ta al-imam muslim ce sanam lokacin da manzon Allah ya shigo garin makka ka'aba tana da gumaka 360 360 maza Allah yana zungurin kowane gunki yana karanta wannan aya ja al-haqq wa zahaqa al inna al-batila kana sahuqa gaskiya ta zo ƙarya ta bace kaga iko na Allah tabaraka ta'ala wanda musuluncin da ake kuntata ma ga yau Allah ya kawo ranar da musulunci ya samu nasara a garin Makka ja'a al-haqq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa nunzilu min al-qur'an nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un muna sassaukarwa a cikin alqur'ani abin da ke zama waraka waraka daga jahilci waraka daga kafirci waraka daga shirka waraka daga munafinci idan mutum yana karanta alqur'ani zai samu waraka wa rahmatan sannan muna sassaukarwa cikin alqur'ani abin da ke zama rahama lil mu'minina ga masu imani wa la yazidu zalimin illa kasara amma su azzalumai shi alkur'ani bai kara musu komai face daɗin hasara wato wannan ke tabbatar mana albarkan alkur'ani shi alkur'ani littafi ne da Allah ya sanya mai daraja idan aka ce littafi mai albarka wato idan ka ce littafi mai albarka ya ɗauke ma'anar wannan aya nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma me ake nufi da albarka albarka shine alkhairin da baya karewa shine albarka albarka shi ne alkhairi amma alkhairi din mai karuwa wanda baka kure shi shi ake nufi da albarka to Allah ya kira alkur'ani da cewa littafi mai albarka ya faɗa a suratu sa'ad aya 29 kitabun anzalnahu ilayka mubarak littafi ne da muka saukar maka mai albarka a al an'am aya ta 155 wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun wannan littafi mai albarka mun saukar da shi gare ka saboda ka ku ku bi littafin nan ku kiyaye Allah in kun bi littafin kun kiyaye Allah za ku samu rahama kaga sai dawo ga abinda Allah yake faɗa a wannan aya nunazzul min qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma rahama gawa rahama alqur'ani yana zama rahama ga wanda ya bi shi ga wanda ya kiyaye dokar Allah sai samu rahama alqur'ani Allah ya samu gani ba dan ka dauki alkur'ani ka rata ya shi a dakin ka na rahama sai ta sauko ba haka bane Allah ya faɗa mana a suratul an'am fattabi'uhu ku bi karatunsa wattaku ku kiyaye dokokinsa la'allakum turhamun shine abin da Allah ya faɗa game da alkur'ani a suratul anbiya Allah ya ce wa hadha zikrun mubarakun anzalna wannan zikiri ne mai albarka da muka saukar da shi afa antum lahu munkirun har ma Allah cewa yake kuna musantawa saboda ka in kace zaka kirga alkhairin dake cikin alqur'ani aiki ya same ka littafi ne mai albarka idan Allah ya danganta albarka da abu to ba a kure alkhairin wannan abu shine ma'anan albarka da larabci misali da farko akwai hadisin manzon Allah dake tabbatar mana duk wanda yayi riko da alkur'ani an ƙasa Allah min shirki Allah zai tsayar da shi daga shirka wanda shine abin da Allah ya faɗa mana a wannan aya nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma alkur'ani yana zama waraka game da kafurci. in dai kayi rikon alkur'ani tsakaninka da Allah kana bin ma'anarsa to wallahi da kai da shirka kun yi ban kwana in ma'anar kake bi ka bi ma'anarsa. wannan shine babban aikin da Allah ya turo mana don mu karanta alkur'ani mu fahimta mu yi aiki da shi na biyu harafi guda idan ka karanta kana samun lada goma babu wanda littafin da Allah ya saukar mai irin wannan daraja in banda alkur'ani harafi guda in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud yana sunan tirmidhi na uku idan mutum yana da alkur'ani manzo Allah ya ce to idan an taho ana neman limami ba wanda za a sa a gaban shi sai fa in ya fi shi sanin hadisin manzon Allah saboda ka ko yaro karami ne yake da alkur'ani wannan yaron zai zama limamin unguwansu wannan ne abin da ya zo cikin hadisin abdullahi bin umar yana sahih bukhari ya zo hadisin abu mas'udin badari wanda yana sahih muslim na hudu idan aka samu mahaddata alkur'ani bayan an yaki <clears throat> wanda ne abin da ya tabbata a labarin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yakin Uhudu an samu gawayyaki da yawa za a haɗa gawa biyu abin ne amma manzon Allah sai yayi tambaya waye ya fi yawan haddan alqur'ani idan an ce shi, manzon Allah sai ya sa shi shine na farko kafin a kawo ɗaya. wanda hadisin yana sahih bukhari hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari na biyar idan mutum yayi riko da alqur'ani to a ranar kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi daraja a dalilin kowace aya da ya haddace wanda hadisin yana yana littafin Tirmidhi da kuma sunan Abi Dawud hadisin Abdullah ibn Amr kaga wannan ma albarka ce ta alqur'ani a ta da kai a kiyama a ce karanta alqur'ani in ka karanta aya guda sai a ce an dauke ka daga wannan aljanna an kai ka wancan in ka ƙara aya guda a ce kuma da shi wata aljanna banda alqur'ani babu littafin da ya samu wannan daraja na shida karatun alkur'ani yana zama waraka ga masu imani kamar yadda Allah ya faɗa anan, yana zama waraka ga masu imani in ma cuta ta jiki in ma cuta ta zuciya saboda haka yasa <clears throat> shi alkur'ani Allah madaukake yake magana waraka ce ga cututtuka cuta na kafirci cuta na shirka cuta na munafinci cuta ta shakka in dai mutum ya rike alkur'ani Allah zai raba shi da su tunda Allah ya kira shi shifa'u saboda aka yi tabbata waraka ga ɗan adam waraka game da cuta alhisiya aw ma'anawiyya. sannan littafi ne da ake tofi da shi <clears throat> wanda shi ya tabbatar da albarkansa kamar misali hadisin Imam Bukhari ya zo a kitabu tibbi babu na fi ruqya da sahih muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ya bada labari sahabban manzon Allah sun yi wata tafiya ya tura su tafiya ta yaki saboda haka suna cikin wani tafiya zango ya same su wani ƙauye mutanen ƙauye ku ba mu liyafa suka ce ba mu ba ku ko ruwa saboda haka sahabbai suka samu guri suka yi sansani cikin dare sarkin ƙauyen kunama ta harbe shi irin kunaman nan na daji ana ganin sarkin ba zai yi rai ba saboda haka wani ce kai ku je kun ga mutanen da kuka hana su liyafa a je a roƙe su mai yiwa wani ya iya tofi <clears throat> aka ga wurin sahabbai eh lallai mun iya tofi amma ba za mu yi ba sai an biya mu wanda aka hana mu ruwa saboda haka dole sai an biya sannan mu to shikenan nawa za a biya ku garke garke kun san garke eh, garken awakai kaga an tsawwala kudin saboda mugaye ne mutanen kawai saboda haka ba za mu yi wannan tofi ba sai an ba mu garke guda za mu ba ku sarki ne saboda haka abu sa'idun kudiri ya ce wanda ya yi tofin abin da ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim zuwa ƙarshen fatiha yana tofawa sarki sai ya miƙe ya warke kaga ya tabbatar da abin da Allah ya faɗa Allah yana saukar da waraka a cikin alqur'ani wanda hadisi yana sai bukari kuma yana sai muslim hadisin abu sa'id khudri sahabbai sun karɓi garke guda amma ba za su ci ba sai mun je mun yi tambaya ga manzon Allah anya wannan abu da muka yi daidai ne mu karbi tukunci mu karbi lada saboda mun yi tofi mun karanta alkur'ani qadimu ala rasulillah wa zakaru lahu ya rasulullahi kaji kaji manzo Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya ya akai ma kasan ya kamata a karanta fatiha ayi tofi ai kai kokari manzo Allah ya ce asabtun kun dace da sunna iksimu ku raba wato garken da aka samu wadribu li ma'akum bi sahmin ni ma a bani kaso ka to ai kawo alqur'ani ko al-imam an saboda haka yustahabbu an yuqra'a ƙura'a, alladhi wal Wasa'iri, wa sa'iri asqami saboda haka mustahabi ne ko da kana da magani da take sha karka rabu da alkur'ani in baka da lafiya ka rika yi makanka tofi Eh, matukar baka da lafiya kowane irin jinya saboda wannan shine maganin da ya tabbata daga Allah cewa akwai waraka a cikinsa wancan magani da likita ya baka babu tabbacin kicanki ne saboda aka yasa mustahabi ba a ce dole ba saboda shi jinya babu dole a kansa hadisi ya zo cikin sahih bukhari yana babu maradin nabi sallallahu alaihi wasallam jinyar manzon Allah Aisha ta bada labari ita kanta saboda a dakin ta annabi sallallahu ya jinya hadisin yana sahih muslim babu ruqyatul marid bil mu'awwizati tace kana rasulullahi idza marida manzon Allah ya kasance idhashtaka nafafa ala nafsihi bil mu'awwizat shi kansa manzon Allah idan ciwo ya same shi yana ma kansa tofi da kula'uzai shi kansa manzon Allah zai ma kansa tofi da kula'uzai ya karanta kula'uzu bi rabbil falaq ya karanta suratul nas akwai hadisi al-Imam Bukhari wanda take cewa ba kuma hakan ba ma kadai idza marida ahadun min ahlihi idan aka samu wani yayin rashin lafiya a gidan a cikin gida a samu iyalinsa ko yaro a gidan wani yayin rashin lafiya nafafa alaihi bil mu'awizat manzo Allah zai mar tofi da kula uzanna kaga babban magani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi riko a gidansa yana ma kansa wannan tofi yana ma duk iyalansa wannan tofi da alqur'ani saboda me saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da haka saboda haka yasa duk masana hadisi waɗanda ke sharhi suke tabbatar da cewa istihbabur ruqya bil qur'an wal azkar mustahabi ne musulmi zan yana tofi yana aiki da tofi da ta ayoyin alqur'ani da zikir. wa inna ma raqa bil mu'awwizati me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tofin da kula uzai saboda kula uzai sune wanda ya tabbata li'annahunna jami'atun lil isti'azati min kulli makruhat duk wata damuwa da kake tamanin zaka samu dan adam Allah ya saka a tsakanin falaki da nasi duk wata damuwa tana tsakanin falaki da nasi inda zaka dubi tafsirin waɗannan surori zaka tabbatar da albarkan da Allah ya sa a cikin waɗannan surori duk damuwa saboda akwai damuwa ta cuta akwai damuwa da halitta ce za ta cuce ka wanda baka ma san wace ce ba Allah ya ce mai sharri ma halaka sharrin duk abin da Allah ne ya halice shi kaga duk damuwar da kake tsoro na mugu ko wata dabba ko wata halittar Allah to ka nemi tsarin Allah da ita a cikin suratul falaki idan ana matsafa ne fa su ma Allah ya sanya ma garkuwa a cikin suratul falaki idan miyagun ba a ganin su fa Allah ya sa maka garkuwa a suratul nasi saboda ka yasa duk cuta da ka sani ta duniya tana tsakanin falaki da nasi manzon Allah sai karanta falaki da nasi makansa ma iyalansa kuma malaman sunna sun tabbatar ijma'an babu laifi dan ma an karanta alqur'ani a ruwa a karanta shi a ruwa mara lafiya ya sha koyi wanka wanda yana fatu bari mujallal na goma shafin 210 ahkamur ruqa wa tama'im shafi na 57 saboda ka lallai alkur'ani littafi ne wanda ke tare da albarka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa littafi ne wanda ke tare da waraka Allah tabaraka wata'ala ya sa mu cimma wannan albarka da kuma rahama na littafinsa me ya ce me وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان idza amna 'ala al-insan idan muka yi ni'ima ga dan adam a araba sai ya bijire wa na'abi janibi ya ja gefansa da annabi nasibi ka lura da mutum in ya samu dukiya sai ya nisanci Allah amma ba kowa bane idan dan adam ya samu dukiya to sai a buɗe shagari shine abin da Allah ya faɗa na'abi janibi sai ya nisantar shine na'a tana'a bi janibi ya nisanci Allah tabaraka wa ta'ala wa idza massahu sharru amma idan sharri ne ya samu dan adam fa kana ya kusa ya kasance kusan me yake tsammanin ma za a amsa addu'an shi saboda idan sharri ya samu dan adam to duk ibadar da bai yi ba da zai yi ta saboda Allah ya raba shi da wannan sharri da azumi da karatun alqur'ani da tafiya umra duk abin da aka ce masa za a yi dan a samu sauki to sai yayi bayan ya gama ma sai ce kai anya ko za a samu sauki ga dai ba tsammani wannan hali ne na mutum Allah ka saba mu bari kul kullun ya'malu ala shakilati qul kullun ya'malu ala shakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahada sabila kul kace kullun ya amalu ala shakilati kowa yana aiki ne bisa ga tafarkinsa allazi ikhtarahu li nafsihi wato Allah ya ba mu dan adam zabi a duniya saboda ka abinda ka zaɓa shi za ka yi ya baka cikakken yanci in mutum yana so ya zama na kware sai ya zama na kware in mutum yana so ya zama na banza kana da damar ta Allah ya sauke komi Allah ya ce to kowa yana aiki ne ala shakilati yani ala sabilihi a irin tafarkin da ya zabar makansa kalma ne mina shakli wato irin siffar rayuwar da ka zabar makanka fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila shi Allah mahalicinku ya fi sanin waye wanda ya fi shiryuwa waye wanda ya fi rikon tafarki wato shiryayye wa ya sa'adu na ka'anin ruwa wa ya sa'adu na ka'anin ruwa wani ruwa min amali rabbi wa ma wannan ma yana daga cikin darajar alkur'ani yana daga cikin darajar alkur'ani abin da ya faru akwai hadisi da aka samu na abdullahi bin masud wanda shi ma yana sai bukari don waɗannan ayoyin da muke karantawa kusan duk al'imamu bukari ya fassara su da hadisi kowanne sai da ya kawo mar hadisi ingantacce daga manzon Allah abu sa'id al-khudri abdullahi bin mas'ud daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda al-imam bukhari ya bada labarin sa yana fassara wa ma min al-ilmi illa qalila hadisin yana sahihu muslim babu su'al al-yahudin nabi an ruhi abdullahi bin mas'ud yace ma ana amshi ma annabi wata rana muna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam fi harsin wa huwa muttaqin ala asibin muna tafiya a bayan gari mun shiga wani shinge na itatuwan dabino saboda haka manzo Allah yana jingine da da wata sanda ya dogara wata sanda sai ga yahudawa sun zo wucewa in ji abdullahi bin masu faƙala ba abuhun liba to su yasu suke magana cewa me zai hana mu je mu tambaye wannan mu bar tambayar da ba zai iya amsa ba eh, mu tambaye shi game da rai faƙala ƙala eh, ya ce fa'askata nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan yahuda duk da cewa su ya ma sun yi muhawara wasu na cewa a'a mu yi tafiye mu kawai wasu na cewa aje a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya saboda tambayar kurewa duk mutumin da kaga yake ya yayi tambaya na kurewa to yayi koyi wurin yahudi yahudawa idan sun yi ilimi ba na aiki bane ilimin ba yahude na cika baki ne da alfahari da kula wasu saboda haka suka suna so su kula annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka same shi me zaka ce game da rai arruh fa askata annabi sallallahu alaihi wasallam alam yarda alaihi shay'an manzo Allah bai bada amsa ba to lokacin da annabi ya yi shiru abdullahi bin masud ya ce fa'alitu annahu yuha ilaini na gane ana ma annabi wahayi ne Allah yana saukar da amsa fa makani saboda haka sai na tsaya wurin da nake falamma nazala wahayi lokacin da Allah ya saukar da amsa shine aka kawo wannan aya wa yas'alunaka an ruhi suna maka tambaya game da ruhi qul ruhu min amri rabbi kace musu ruhu yana daga al'amarin Allah sanin ruhu al'amarin ilimin ruhu yana wurin Allah ta baraka wata ala wa ma utitu min al illa kalila ba a ba ku komi ba game da ilimi face kadan Allah ya ce ba a ba ku komi ba game da ilimi face kadan game da ruhi din nan malamai sun yi maganganu da yawan gaske me ake nufi da ruhi sai da aka samu fahimta kamar goma sha biyu wanda ibn hajar ya kirga su a cikin fatul bari yana mujallar na biyu, malamai daban da kuma kowa da hujjarsa saboda kalmar arruhu ta zo da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani amma duk da haka ibnu hajar ya ce a fahimta ta haza huwa alladhi ista'sara Allah bi ilmihi ya'ani arruhu fil abinda suke tambaya shine game da inda rai yake a jikin dan adam eh, wannan shine fasara wannan shine fahimta mafi inganci me ake nufi da ruhi ana nufin rai na mutum ina rai yake a jikin mutum kuma shine wanda al-Imam Qurtubi in ka duba tafsirin sa ya zaba yana cewa ar-rajihu annahum sa'aluhu an an ruhil insan wato su yahudawa suna tambayan annabi ne ya Muhammad ina rai na dan adam yake a jikinsa sai Allah ya bada amsa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wato Allah ya ce min amri rabbi sanin inda rai yake yana daga al'amarin da Allah ya keɓanta kansa da ilimi Allah bai kyale ɗan adam ya san yaya rai yake ba ba ma ransa ba kowane irin rai babu inda ɗan adam zai iya sani saboda kai sa duk ilimin da mutane suke a yau ba inda za a yi a gano ina rai yake babu duk ilimin da ɗan adam zai yi ba zai iya gano ba shi sa Allah tabaraka wataala ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wannan ya zama mu'jizar alqur'ani mu'jiza ce ta alkur'ani don misali a yau akwai wanda ya san inda rai yake ko babu za ka ce babu tun da kuwa babu ashe abinda alkur'ani ya faɗa gaskiya ne saboda manzon Allah ya ce arruhu min amri rabbi rai yana daga al'amarin ilimin da Allah na ya bar kansa sani Allah kaɗai ya sani ga rayuka da yawa rayukan da suke duniyar nan Allah ɗaya san yawansu amma kuma ɗan inda muka kai ga zurfin ilimi har yanzu ba gane yare yake ba sai dai kame-kame a kamo nan a kamo can illa iyaka amma babu wanda zai iya gaya maka hakikatan ga siffar rai ga inda rai yake a cikin ɗan adam babu shi saboda ka sai zama mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ƙarshen magana Allah ya ce ba a ba ku ilimi ba face kaɗan wato abinda Allah yake cewa hatta ilimin alqur'ani da Allah ya ba wato shi kansa karka dauka iya ilimin Allah ne don haka yasa aya ta gaba lamirin yake komawa kan alqur'ani me yace wala in sha'ana la nadhaban bil ladhi inda mun ga dama na nashaban na ladi a haina ilaika da mun tafi da abin da muka ma wahayinsa Allah ya ce inda na ga dama sai ka tashi ka nemi alqur'ani ka rasa ka neme shi a littafi babu ya bata ka neme shi a zuciyarka ma ya bata in Allah ya ga dama zai faru kuma wallahi zai faru kafin tashin kiyama akwai hadisai ingantattu wanda manzo Allah yake cewa duniyar ba ta tashi sai Allah ya dauki sa kana ganin kana da hadda za a waye gari ka tashi babu komi ko basmala ba ka iya kawo Allah ya dauke wanda hadisai da suke magana akai suna da yawa kuma suna da inganci saboda haka aka samu hadisi wanda huzafa ke magana cewa za a tambayi musulmi kai mai addini ka sai ce to ni da ina tuna kamar mun tashi mun taras da ana maganan eh, la ilaha illallah to wannan to ina ga dai addini na ke illa ragowar abin duk ya bace an manta Allah tabaraka wa ta'ala yace inda mun ga dama ilimin alqur'ani da mun amshi zumma la tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba ka samun wani wakili a gare mu wanda zai iya dawo ma da wannan albarkan da Allah ya baka da wannan ilimin da Allah ya baka wannan yana tabbatar da albarkan alqur'ani wato alqur'ani littafi ne ilimi ne mai girma don ana magana a kan rai sai aka kawo magana a alkur'ani kaga yana gwada maka cewa alkur'ani ilimi ne mai girma wanda Allah ya kyautarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mi illa rahmatan min rabbik fadlahu kana alayka kabira illa rahmatan min rabbika da kaga alkur'ani yana tare da kai rahma ce ta Allah rahama ce ta Allah inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalar Allah da ya maka ya kai Muhammad tana da girma wannan aya ta sa ake cewa babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah da kansa ya tabbatar da cewa falalar da yayi wa manzo falalar tana da girma Allah da kansa ya faɗi wannan saboda kai nuna cewar babu wani bawa daga cikin bayan Allah da ya samu daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai Allah mu dauki ya fada game da Al-Qur'ani sarrafna lil ma'as fi hadha alqur'ani min kulli mathal fa aba إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا اجتمعت الإنس والجن على هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن وأنما ينادى cikin abin da ke nuna darajar alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yace da mutane da aljanu za su hadu ala an yi atu bi misli hadha alquran akan za su kawo irin wannan littafin na alquran mutane da aljanu su hada kai la ya atuna bi mislihi ba su iya kawo irinsa walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashi sun zamanto masu taimaka ma sashi ba ba mai iya kawo kamar littafin alqur'ani kaga wannan yana nuna ah, littafi ne mai darajar gaske sai ce wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'an min kulli mathal fa'aba afdalu an-nasi illa kufura wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'an min kulli mathal kuma a wannan littafin na al mun bayyana kowane irin misali ga mutane kowane irin misali wanda zai iya shiryar da dan adam duk misalin da aka sani duk da misali suna nan daban-daban kowane irin nau'i na misali wanda zai zama shiriya ga dan adam Allah ya sa a cikin alkur'ani fa aba aksarun nasu illa kufura amma mafi yawan mutane sun ki sai dai kafircewa Allah ka saba mu bane wa qalu lan nu'mina laka hatta yana daga cikin abin da mutanen maka suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam na isgilanci wanda Allah ke magana a kai wa kazu suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a sai ka bukuku mana idan ruwa daga ƙasa ƙasar maka tana da wahalar ruwa in kana so mu yadda da kai to ka fitar mana da idanun ruwa a garin maka mu huta da wahala na farko kenan أو أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر خلالها تفجيرا أو تكون لك جنة من نخيل ko kuma ya zama kana da wata gona kana da lambu fadama a samu kana da bishiyoyin dabino naka ne wa inabin ga itatuwan inabi fatfatira anhara filalaha tafjira in ma mu baka samar mana idanun ruwa a garin ba to kai ya zama kana da babban gona wanda gonar akwai koramu akwai rafuka a ciki ruwa na gudana a nan garin maka to kaga mun tabbata kai kana da gata wurin Allah nan ma bai kare ba aw tustadat sama kama za'amta alaina ta ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw tusqita as a kama za'amta ba ka ce idan muke imani kana iya sa sama ta ballo ba to wannan din ba kai a samu kisafan wani bangare ya faɗo. auta a ce billahi ko ka zo mana da Allah ma gaba daya wal mala'ikatu kabila da mala'iku kungu kungu mu gansu wato wannan duk kaga dalili ne mai karfi nan ma bai su kare ba aw yaquna laka baytun min zukhrufin aw tarqa bis samaa'i wa قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا aw yakuna laka baitun min zukhrufin ko kuma ya zama kana da wani gida tun da kai mai gata ne wurin Allah ya zama kana da gida mai kyalli wanda aka yi da zinari shine min zukhruf gida ne mai kyalli daga nesa kana hangansa saboda ai mai gidan dan gatan Allah saboda ka kana da gida da aka gina da zinari autar kafin sama'i ko mu ga kawai ka kama hawa sama saboda saman ba ta da wahala tun da kai allah naka ne ka kama hawa sama to walan nu'mina da ruqika koda kai matakala kana hawa sama ba mu yadda ba ma hatta tunzila alaina kitaban da qara'u sai wajen saukowa in ka dawo da littafi kace ga wanda Allah ya bani kawo mu muna gani ka hau muna gani ka sauko kuma ka sauko da littafi daga wajen Allah Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce, kul ka gaya musu subhanar rabbi sarki ya tabbata ga Allah mahalicci na haidu waɗannan aikin Allah ne alkuntu illa basharar rasula ni waye face manzo ne na Allah ɗan adam illa iyaka duk abin da kuke bukata a yi dinnan ba aikin mutum ba ne, aikin Allah ne وما منع الناس أن يؤمنوا منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا to wannan ɗabi'ar mutane ne tun farko ɗabi'ar mutane ce wai mutane suna mamaki a ce Allah ya turo mutum dan Shi ne Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa ma mana annasu an yu'minu me ke hana mutane su yi imani iz al huda idan shari'a ta zo musu illa an qalu aba'asallahu basharan rasula duk sa'ilin da aka turo wani manzo da shari'a to za su rika cewa Allah ya turo mutum a matsayin dan sakonsa mutane na mamaki sai Allah madaukake ya ce qul kana fil ardi wallahu kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim min as-samaa'i malakan rasula qul kana fil ardi malaa'ikatun kaga ya musu aida a ce mala'iku ne suke doron kasa da dai a ce a duniyar nan mala'iku ke yawo yamshuna mutma'inna suna tafiya a doron ƙasa kuma da nutsuwa da nutsuwa yanda in mutum ya haɗu da mala'ika ba zai ji tsoro ba Allah tabaraka ta'ala ya ce nazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula da kuwa mun saukar musu da mala'ika a matsayin ɗan sako daga sama me yasa aka turo mutum a matsayin ɗan sako saboda mutane ne suke doron ƙasa قل كفى بالله شهيدا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قل كفى بالله شهيدا سوى ذلك كتير الله يا اسمي شهيدا بيني وبينكم سكانينا دكم ni dai na gaya muku dan sakon Allah ne shi Allah da ya aiko ni yana shaida amma abubuwan da kuka ce ayi ba aiki na bane aikin Allah ne in ma ku yadda da sakon da nazo da shi ko ku ki Allah da ya shaida na isa. isar innahu kana bi ibadihi khabiran basira shi ko Allah mai bada labari ne mai ganin bayinsa sa ya ga abin da sa suke aikatawa kuma yana da labarin duk abin da ke aukuwa wa man yahdi Allah wa man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu awliya يغضب يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ومن يهد الله فهو المهتدي وان الله يشري شيني شريي Allah ka samu ne wa man yudlil wanda ko Allah ya nufe shi da bata falan tajida lahum awliya amin dunihi ba ka iya sama mabatattu majibanta waɗanda za su iya kubutar da su koma bayan Allah wa nahshuruhum yawmal qiyamati za mu tara azzalumai za mu tara batattu a ranar tashin kiyama ranar kiyama Allah zai tada su zai tada kafirai ala wujuhihim akan fuskokinsu akan fuska ake jan kafiri Allah ka tsare mu yan wa bukman wa summa makafi bebaye kurabe haka Allah zai kada kafiri ma'awahum jahannam makomasu wutar jahannama kullama kabat zidnahum sa'ira duk sa'ilin da talafa duk sa'ilin da zafin ya lafa sai mun ƙara ruruta shi Allah ka tsare mu zalika ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا zaka tambaya me yasa Allah yake tada kafirai a irin wannan siffa na wulakanci a da kafiri ana fisgansa a fuskarsa gashi makaho kurma bebe Allah ya ce dalili bi annahum kafaru bi ayatina saboda sun kafirce mu ayoyin mu a duniya ranar hisabi Allah tabaraka wa ta'ala bai rangwata kafiri wa qalu suna cewa a iza kunna idaman wa rufatan ashe bayan mun mutu mun zama kasusuwa mun rududdige yani rufatan mun zama kasa turbaya a inna la mabusu na kalkan jarida? ashe za a tada mu a wata sabuwar halitta kafirai suna shakka a lokacin da suke duniya awalam yarau anna allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aballa كفورا أولم يروا الله يتشين باس دوباوا kai da kake shakkan za a da kai a wata sabuwar hadita bayan ka mutu Allah ya ce to awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda Allah ne da halicci sammai da kasan nan ku duba ne da Allah da yayi sama yayi kasa ba su iya tunani qadirun ala an yakhluqa mislahum zai iya sake halittar irin su ba su iya duba kada dubi halittar sama da kasa wanda ya yi wannan duniyar yanzu kana shakkan ya sake yinka shi ne abinda Allah ke faɗa wallahi ko kafiri ne ya yi wannan tunanin dole ya tabbatar maransa cewa Allah zai iya kare shi ka dai duba halittar duniya wanda ya yi irin wannan halitta wai ka yi mamaki a ce zai iya sake ka a lahira wajen alalahun ajalar lariba fihi Allah ya riga ya sanya musu ajali shi wannan ajali babu makawa babu shakka game da shi fa aba zalimuna illa kufura amma duk da haka azalimai sun ki yadda face dadin kafircewa ga Allah tabaraka wa ta'ala qul law antum tamlikuna qul law tamlikuna khazan rahmat rabbi ya ila idan la ansaktum khashyata lil قطورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي كتي da كنا ملكا تسكوكي na الله تبارك وتعالى إذا الله أمسكتم خشية الإنفاق أن أدم داياسا إن دا الله يقوي دوكيا to sai ya samu inda kin yake ya boye ya boye kulle ya boye kasan shi dan adam mutum ne mai son kai mutum ne mai mak shine abinda Allah yake cewa kanal insanu qatura shi dan adam ya kasance mai mako mako ya furowa maimakon a ce bakilan aka ce katura mutum ne mai mako in dan adam ya san inda dukiyar Allah take zai boye to shi ko Allah tabaraka wa ta'ala mai bayarwa ne ga masoyansa ya bayar ga makiyansa saboda haka sai ya ba ma kafiri ni'ima ta yawa har kafirin ya manta cewa akwai Allah banda Allah ba mai haka ولقد آتينا موسى تسع آيات آتينا موسى تسع آيات بينات فتعن بني إسرائيل إذ جاءهم إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا فرعون يا موسى إني لأظنك ربك يا موسى مسحورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات annabi Musa alaihi salam mun bashi mu'jizozi guda tara mabayyana mu'jiza daban-daban a guda tara fas'al bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila kuma haka ne labarin yana nan a bible yana nan a taura har yanzu mu'jizozin da Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam domin duk inda kaji Allah ya ce tambayi Bani Isra'ila. Allah ya sani ba su share wannan gefen ba yana da saboda ka ba su iya goge wannan gurin har kiyama ta tashi saboda ya zama shaida ga alkur'ani Allah tabaraka wata ya ce tambayi banu isra'ila an ba ma annabi Musa mu'jiza ko ba ba shi ba fa qala lahu fir'aun amma duk da waɗannan mu'jizozi guda tara fir'aun yake cewa annabi Musa alaihi salam inni la ya Musa masura kai Musa ni ina tsammanin wanda aka yi wa sihiri ne kama ka fita hankalinka ba kama san inda wato hankalinka yake ba amma sihiri shine masura qala laqad alimta qala laqad alimta ma anzala annabi musa ya ce kai ka sani ni musa alaihi salam ya ce ma fir'auna laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard kai ka sani babu wanda zai iya saukar da waɗannan mu'jizozi face Allah mai iko da sammai da ƙasa basaira ya saukar da su a matsayin hujjoji gare ka wanda ke tabbatar da gaskiyar abin da muka zo da shi wa inni la'azunnuka ya fir'aunu maskura ni ko ina zato kai fir'auna halakakke ne kaga shi fir'auna yana cewa ina zaton kai Musa wanda aka yi wasihiri ne annabi Musa ya ce ni kuma ina zaton kai halakakke ne wanda ya nuna annabi Musa bai tsoro eh yanda ka faɗa haka zai mai dama فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهم من الأرض فرعون يا نفن يفتد سودك كسن فأغرقناه ومن معه جميعا sai muka nutsar da shi da waɗanda suke tare da shi baki ɗayansu Allah ya nutsar da su a ruwa Allah ya hallaka su wa min wa kunna min ba'dihi bayan Allah ya halaka fir'auna fa sai muka ga banu isra'ila sama makiyin su kenan to Allah ya gama da shi sai Allah ya ce musu uskunul arda yanzu ku zauna duniya ba ku da wata fargaba fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa idan alkawari na gamuwa ta karshe na kiyama ta yazo to za mu zo da ku kungu kungu Allah zai kawo wato kaga kenan bayan gartamar da aka yi a duniya sai kuma an tashi an yi hisabi a lahira wannan na duniya ya kare a kiyama Allah zai yi hisabi tun farkon al'amari har zuwa karshen sa Allah madaukaki yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa bil haqqi anzalnahu haka ne da gaskiya muka saukar da shi alkur'ani duk magana da Allah yake yi akan darajar alkur'ani Allah ya samu iya riko da shi <clears throat> shi yasa wasu malaman tafsiri suke cewa wancan aya da Allah ke magana akan Annabi Musa alaihi salam ba mu'jiza bace ayoyi ne saboda Allah yana gwada at-taura ne da alkur'ani ya nuna cewa littafin alkur'ani yana gaban at-taura saboda haka isa ya bamu misali da tarihin annabi Musa alaihi salam yace ya ba shi ayoyi guda tara wanda wasu malamai ke ganin su ne ake ce ma ten commandments din nan wanda suke kama da abin da Allah ya ba da labari a cikin littafin nan na ayoyi abubuwan da ya hana da abubuwan da ya umarni a aikata bayan Allah ya faɗi na annabi Musa alaihi salam sannan ya kawo magana alqur'ani darajarsa ta dara littafin at-taura amma abinda fi shahara waɗannan ayoyi guda tara ba ayoyi ne na rubutu ba mu'jiza ce mu'jizozi ne guda tara wanda dama sun tabbata kamar yadda suka zo a littafin tarihi Allah subhanahu wataala ya ce wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da alqur'ani wa bil haqqi nazal kuma da gaskiyan alqur'ani ya sauko wato shi alqur'ani wajen saukansa babu ƙarya wajen tsara shi babu ƙarya wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira ba mu aike ka ba ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam face ka zama mai albishir ka zama mai yin gargadi da wannan littafin na alqur'ani wa qur'anan farqana qur'anan farqana wa litaqra'u 'ala an-nasi 'ala mukr wa nazzalnahu tanzila wa qur'anan abin karatu ne shi alqur'ani farakana mun rarraba shi mun karkasa shi ba mu saukar da shi lokaci guda ba aka saukar da shi kaɗan-kaɗan litakara ahu alan nasi ala muksin saboda ka rika karanta shi ga mutane a hankali saboda ake sa alkur'ani ba a saukar da shi kamar sauka a taura ba don sauka a taura a dunkule aka kawo shi amma alkur'ani Allah ya saukar da shi ne ala muksin ya'ani ala mahalin kan jinkiri a hankali a hankali wa nazzalnahu tanzila muke sassaukar da shi an ba da shay'in ana saukar da shi abu kaɗan bayan abu kaɗan har dai aka samu shekara 23 kafin Allah tabaraka ta'ala ya gama saukar da alqur'ani saboda haka sai Allah ya ce kul aminu bihi ya

Allah ya gama komai tun da ya ba ku wannan kyauta saboda ka sai Allah ya ce ka gaya musu aminu bihi aw la ko ku yi imani da shi ko kada ku yi imani wannan ruwan Allah ka samu na cikin masu imani da shi innal ladzina utul ilma wadanda aka ba su ilimi min qablihi tun kafin zuwan shi alqur'ani wato ahlul kitabi wadanda ke musulunta idza yutla alaihim idan an karanta musu alqur'ani yakhruna lil afkani sujjadan suna faduwa ga fuskokinsu suna sujuda idan aka ce al'asƙan ana nufin alwuju suna faduwa ga fuskokinsu suna sujuda waya kuluna suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga Allah mai iko da al'amarin in ka na wa'adu rabbina na maƙula lalle alkawarin Allah mahalicinmu ya tabbata mai aukuwa saboda waɗanda aka ba su littafin a taura a da ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taras da yahudawa aka samu akwai malamai a cikinsu irin su abdullahi bin salam to annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya karanta alqur'ani sai suka ji abin yayi daidai da yanda yazo a taura sai su fadi su yi sujuda ga Allah suna cewa lallai alƙawarin Allah ashe ba mu abu mai kau da shi Allah yayi alƙawari zai turo annabi Muhammad zai turo annabin ƙarshe ashe gaskiya ne ga annabin yazo saboda jin daɗi sai su faɗi su juda ga Allah malamai waɗanda ke da imani na ahlul kitabi kafin zuwan eh, Alƙur'ani, idan sun ji ana karanta Alƙur'ani, suna tabbatar da alkawarin da Allah ya musu a wancan littafi ويفرون للأذقان يبكون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويفرون للأذقان سنة فاتوا واقع فسكوكين سيبكون سنة كوكا saboda imani idan ya ratsa zuciya mutum kuka yake idan imani ya ratsa zuciya to yana kai ga mutum ya dinga kuka saboda tuna girman Allah saboda sha'awan al'amari na addini saboda haka sukan faɗi suna kuka wa yaziduhum khushu'a hakan yana ƙara musu tsoron Allah saboda haka yasa hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun tabbatar duk mutumin da zai yi kuka a dalilin addinin Allah to Allah zai ƙara masa tsoron sa wannan yasa na Umar yake cewa yana hudu ba ya ce wa mutane ku yi kuka in ma ba ku iyawa ku kakalo kukan in ka kakalo kuka in ka yi shi domin Allah to wallahi wannan kuka a dalilinsa Allah zai raye zuciyarka zai ƙara maka tsoron Allah don haka yasa in ka je aikin haji ko ka je umra zaka ga mutum haka kawai kana tsaye ya fashe da ihu yana ta rusa kuka a gefen ka zaka ce lafiya wato kokari yake ya ƙara samun tsoron Allah mai Allah ta baraka wata ala ya ce أيما تدعو فله wadda Allah ka ce ku kira shi Allah a wadda Rahman ko ku kira shi Ar-Rahman saboda mutanen Makka su sun san Allahu amma ba su yadda da Ar-Rahman ba ina cewa ba su yadda da Ar-Rahman ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara zuwa da wannan kalma saboda ka su sun san shi da suna Allahu kawai shine Allah yake cewa ku kira shi da sunan Allahu ko ku kira shi da sunan Ar-Rahman ayyan mata da kowanne kuka kira falahul asma'ul husna shi dai Allah yana da kyawawan sunaye suna mara kyau ne ba nashi bane amma idan mai kyau ne nashi ne saboda ka tunda Allahu suna ne mai kyau musulunci ya tabbatar da shi Ar-Rahman Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi Allah yana da sunaye masu yawa amma duka waɗannan sunaye babu mara kyau Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajhar bi salatika kada ka rika daga murya ta sallanka wala tukafid biha kada ka boye muryar gaba daya wabtagi na zalika sabila sai ka riki tafarki da ke tsakanin daga murya da boyewa wannan yasa a karatun alkur'ani ba gwaninta bane a zikirin Allah ba gwaninta bane ya zama to ka daga murya ko ka boye gaba daya ana so akalla harshenka ya yayi motsi idan lebenka bai yi motsi ba to ka saba wannan aya saboda ka in kana tilawar alkur'ani baka daga murya ba a samu leɓenka ma yana motsi domin me Allah ya ce wala tukhafid biha wala tukhafid biha wabtaki baina zalika sabila sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا qul alhamdulillah Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce godiya ta tabbata ga Allah alladhi lam yattakhidh waladan wanda bai riki da ba wa lam yakul lahu sharikun kuma Allah bai da abokin tarayya fil mulki a mulkin sa a mulkin Allah ba shi da abokin gaba ba a cewa ga wani wanda zai iya karawa da Allah a mulkin Allah la babu mai tarayya da Allah a mulkin sa walam yakul lahu waliyyun min al-dhul kuma shi Allah bayi da kaskanci da zai bukaci mai taimaka mar shine lam yakul lahu waliyyun min al-dhul shi Allah bayi da mai jibintarsa a dalilin kaskanci kasan sai ka kaskanta kake nema wanda zai taimaka ma to Allah bai da ma kaskancin da zai nemi taimakon wani wato wannan ayar ta zo farkon suran ta zo da zikirin Allah ƙarshen suran ya zo da zikirin Allah domin farkon suran subhanallazi asra bi abdihi karshen suran qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada wato kamar Allah yana cewa musuluncin nan alqur'anin nan da na aiko muku ko ku rike ko ku watsar ruwanku kar ku yi zaton ni ina da riba a cikin addini da kuke yi shine karshen aya alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada Allah ba shi da da walam yakul lahu sharikun fil mulki kuma Allah bai da abokin tarayya a mulkin sa walam yakul lahu waliyyun min az-zull kuma Allah bai da kaskanci bare ma ya nemi mai jibintar sa saboda haka Allah bai bukatar ibada duk ibadar da dan adam yake Allah bashi da riba kai wannan dalilin yasa Allah yake cewa karshen wannan sura aminu bihi aw la tu'min ko ku yi imani da shi ko kar ku yi imani da shi wannan amfanin ku ne Allah ka sa muna cikin masu riko da alkur'ani Allah tabaraka wata'ala ya ce wa kabbirhu takbira kuma ka girmama Allah iyakar girmamawa amma akwai hadisai da aka kawo da dama za zaka ji ana kiran wani zikiri da suna ayatul izzi sannan duk hadisan ba su inganta ba illa ne Allah tabaraka wata'ala yi magana kan siffofinsa a ƙarshen wannan sura Allah ya tabbatar da bashi da da Allah ya tabbatar da bashi da abokin tarayya kamar fassara ce ta kul huwallahu ahad wa lam yakul lahu waliyyun min adh wa kabbirhu takbira saboda ka ka girmama Allah ka zama mai riko da addinin Allah ka zama mai riko da alqur'ani eh, ayatul izzi ake ce mata duk hadisin da yazo da wannan bayani bai inganta ba yana silsilatu da'ifa hadisi na 547 wannan shi ne ƙarshen tafsirinmu na bana insha Allah kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi abin da muka gabatar na ibada a wannan wata wannan kokari da muka yi na fassara littafin Allah muna roƙonsa da ya ba mu ladan abin da muka yi kurakurai da suka samu Allah ta gafarta mana ba mu yi shi da gangan ba kuma muna roƙonka Allah ta wa ta'ala waɗanda suke haɗuwa muke wannan aiki Allah ka gafarta mu iyayenmu baki daya ka gafarta ma iyayenmu da ƴan uwanmu gaba daya Allah subhanahu wataala kai albarka ma zuriyar Allah muna roƙonka waɗanda ba su da sana'a ka taimaka musu waɗanda suke da sana'ar kuma Allah kai mata albarka marasa lafiyar mu Allah tabaraka wataala ka ba su lafiya Allah ka kawar mana da kowace fitina wacce manzon Allah ya nemi tsarin ka daga gare ta ta duniya da kiyama Allah mu dauki ka sa aljanna ta zama makomar Allah ka sa wannan karatu da muka yi mu samu ladan sa a ranar kiyama ba tare da an rage ba waɗanda suka saurara a ko ina Allah ya ba mu lada mu tare a ciki tare waɗanda suka taimaka wajen gudanar sa Allah ya ba su lada Allah ya musa ya da alkhairi eh, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa karatunmu ya zama dalili na tsiranmu kuma Allah ya nufe mu da aiki da duk abin da muka fada ko muka ji ana faɗa. Masani ba akwai magana ko?